lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa honorable abdullahi dan alkali rumbun zuru kuma tsohon dan majalisar tarayya mai wakiltar fakai da ba ya rasu jiya laraba sha biyar ga watan bakwai na wannan shekara na 2020 wato bayan kwana uku da rasuwar ɗansa mai suna bashir an alkali squadron leader a nigerian air force durumbun zuru honorable abdullahi dan alkali ya rasu ne a gidansa da ke angon dosa a angon 'yan majalisu ya rasu ya bar mata da yara mata da maza to kamar yadda aka sani ko da rasuwarsa aka fara shaida ma al'umma 'yan uwa da abokan arziki gidan kafin ka ce menene ya cika da ainihin al'umma haka ka zalika layi. baƙi 'yan uwa da abokan arziki suka dinga kwararowa domin su sami sallan janaza da kuma ainihin kai shi gidan shi a cikin wanda suka samu damar halatta wannan guri akwai mai martaba sarkin zuru janar magoro retired janar dan hannu retired da sauran manyan al'umma wayanda suka zo daga gurare daban-daban dauka daga wayanda suka yi aiki tare a lokacin da yake raye da kuma 'yan uwa da abokan arziki wanda suka samu dama zuwan mai martaba sarkin zuru ke da wuya ba a ɓata lokaci ba aka fito da gawar honorable abdullahi dan alkali durin aka ainihin sallace shi kamar yadda ake iya gani allahu akbar allahu akbar allahu akbar, allahu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر assalamu alaikum wa rahmatullah idan da sallah wannan gawa ke da wuya aka ɗauke shi aka sa shi a ainihin mota inda aka tafi da shi makabartar sabon kawo da ke cikin garin kaduna aka yi da ke cikin garin kaduna a inda aka yi jana'izarsa kamar haka 那干嘛子，啊。 ban sani ba ne ku cire wannan zanen eh, suka je shi a hankali a hankali Hai. Dah cengeng nak ke? Dah. Dah. Dah. Dah. kawo kammala wannan janaza ne aka gudanar da nasiyohi da kuma addu'o'i bisa sunna aka umarci al'umma kowa ya yi masa addu'a daidai gurgudun abin da Allah ya hore to daga nan ne kuma al'umma ɗaya bayan ɗaya aka fara barin wannan makabarta inda aka koma can gidan nasa na duniya ganinku za ku ga al'umma ana ta fitowa kuma ana bankwana kasancewa babu wanda zai saura tare da shi to bayan an koma gida ne kuma mai martaba sarkin zuru da janar magoro da janar hanne da sauran manyan al'umma da wakilin sarkin zurun kaduna da wakilin dakarkari na kaduna injiniya zubairu suka ci gaba da amsan gaisuwa to muna fata allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa ya sa mutuwa hutu ce a gare sa kamar yadda al'umma suka yi bayanai suka ba da shaida akan mutum ne na gari mai son zumunci da kuma sada zumunci da kuma yawan kyauta to muna fata wannan shaida da aka yi masa ya bi shi gidan sarahama ya kuma ya sa ya kuma sa shine sanadiyan shigansa aljanna mu kuma da muka yi saura muna fata Allah ya ji kanmu da rahama inda mu tazo salinga tv na mika ta'aziyanta ga masarautar zuru da mai martaba sarkin zuru da kuma general magoro da kuma sauran al'umma da wakilin zurun kaduna injiniya zubairu muna fata allah ya ji kanshi da rahama ya gafarta masa rahoton salisu umar daga salinga tv